sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 16 ga watan Yulin shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Kusan membobi da shugabannin kungiyar masu tayar da kayar baya ta MS-13 22 ne aka kama ake kuma tuhuma a zaman wani bangaren shirin jami'an tsaron gwamnatin tarayyar Amurka na wargaza shugabancin kungiyar sannan kuma a jiya laraba a fadar white house ta nesanta kanta da sabuwar caccaka da aka yi wa dr anthony fauci kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na amurka mai da yadda ya tunkari annobar coronavirus har ma wani ra'ayi da aka wallafa a jarida ya bayyana shigen wasu ra'ayoyin shugaba donald trump sai kuma 'yan sanda a rasha sun kama fiye da masu zanga-zanga ɗari da ke adawa da yin kwaskwarima a kundin tsarin mulkin ƙasar da ta yiwu ya ba vladimir putin damar ci gaba kasancewa kan karagar mulki ƙarin shekaru goma sha shida a cewar masu sa ido kan harkokin bil'adama kanin labaran duniyar kenan To a Najeriya bayan da hukumomin tsaro suka saki shugaban hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa Ibrahim Magu da aka dakatar. Masana a fannin shari'a da kare haƙƙin bil'adama sun fara tofa albarkacin bakin su. Eh to gani nake tun farko da aka fara bincike a kai ba a yi hanzarin ba da belinsa ba. Sai da aka tabbatar da duk wasu takardu ko wasu kasidu ko kuma wasu hujjoji da ake sa a amfani da su suna gaban kwamiti tukunna. To a jihar Nijar Najeriya kuwa wata badakalar kusan naira biliyan shida hukumomi suka bankado a hukumar da ke kula da kudaden fansho din tsaffin ma'aikatan jihar. gaskiya ta tashi sai gwamna ma ya tashi sai cewa dole waɗanda suka yi wannan ai dole a mutane eh to amma dole jama'a su sani ai ko ba gaskiya ba ko gwamnati ci gaba ne in ba ni na ci abu ba haka kawai zaka san ba zan dubo wanda ya ci ba ba zai wa ai. za kuma mu leƙa jihar kebbi domin jin dalilin wata ziyara da hukumar icpc mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta kai jihar kebbin muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda alheri grace abdu za ta gabatar to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum suna na hadiza kyari ga cikakkun labaran duniya kusan mambobi da shugabannin kungiyar masu tayar da kayar baya ta ms-13 24 ne aka kama ake kuma tuhuma a zaman wani bangaren shirin jami'an tsaron gwamnatin tarayyar amurka na wargaza shugabancin kungiyar shugaba donald trump wanda ya sha alwashi murkushe kungiyar ne ya sanar da lamarin a ranar laraba a fadar white house tare da attorney general william barr da wasu manyan jami'an tsaron kasar a gefensa mun kaddamar da wani samame na tarihi wanda ya kai ga kame da kuma tuhumar membobin kungiyar ms-13 da shugabanninsu da yawa a fadar amurka in ji trump Trump ya ce cikin kamun da aka yi har da manyan mambobin kungiyar MS-13 a matakin kololi kuma a cikin 'yan kwanakin nan aka yi samamin a fadin kasar. A jiya Laraba, fadar White House ta nesanta kanta da sabuwar caccakar da aka yi wa Dr. Anthony Fauci, kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, game da yadda ya tunkari annobar coronavirus. har ma wani ra'ayi da aka wallafa a jarida ya bayyana shigen wasu ra'ayoyin shugaba donald trump a ra'ayin da aka wallafa a jaridar usa today mai ba da shawara kan harkokin cinikayya a fadar white house peter navarro ya ce fauci na da kyakkyawar ɗabi'a a idan jama'a amma duk abubuwan da na tattauna da shi a kai ba daidai ba ne ko da yake bayan da aka wallafa labarin Daraktar harkokin sadarwa a fadar White House, Alisa Farah, ta ce bayanin Navarro bai bi ka'idojin White House da suka dace ba, kuma wannan ra'ayi na Peter ne. 'Yan sanda a Rasha sun kama fiye da masu zanga-zanga ɗari da ake adawa da yin kwaskwalima a kundin tsarin mulkin ƙasar da ta yiwu ya ba Vladimir Putin damar ci gaba kasancewa kan karagar mulki ƙarin shekaru goma sha shida a cewar wasu masu sa ido kan harkokin bil'adama. adama. kimanin mutane 500 galibin su sanye da takunkumin rufin hanci da baki da aka rubuta kalmar a'a wato no da turanci a kai suka yi tattaki zuwa babban titin moscow babban birnin kasar ranar laraba wasu kuma sun yi ta daga tutoci da ke bukatar putin ya yi murabas bayan da wasu suka kira shugaban na rasha barawo ƙungiyar sa ido kan harkokin siyasa mai zaman kanta da ake kira ovd info ta bayar da rahoton kama mutane fiye da amma 'yan sanda da jami'an rasha ba su ce komai ba tukun. Ba gaida Hadiza Kyari wacce za ta sake dawowa nan gaba kaɗan domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya. Inda bayan da ya kwace sama da mako guda a hannun hukumomin tsaro ana bincikensa kan wasu zarge-zarge da suka hada da na karkata akalar wasu kudade da sauransu. amma da belin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc ibrahim magu wanda aka dakatar da shi daga bakin aiki barista abdulhamid muhammad ƙwararren lauya ne da ke fafutuka kare haƙƙin bil'adama wanda a wannan hirar da suka yi da wakilinmu umar faruk musa ya ce dokokin najeriya sun tanadi a ba da belin magu duk da irin laifukan da ake zargin shi da aikatawa to kasa wannan shi kwamiti ne wanda yake na bincike wanda asali ba kotu bace ta musamman ko wadda aka kafa mai zaman kanta ba bincike suke yi domin a tabbatar da cewa shin waɗannan laifuka da ake gani an yi sun tabbata to akan haka din still dai kaga a dokar najeriya shi wannan mutum ba sai an kama shi da laifi sannan zai zama mai laifi tukunna a idan doka dai ba mai laifi bane kuma akan tsarin mulkin najeriya ba mai laifi bane sai lokacin da aka ce to ga laifin nan an kama shi da shi to sannan ne sannan a ɗauki hukunci ko gurfanar da shi gaban kotu sannan kotu ta bada saurara sannan kuma ta bada beli to wannan zargi da ake ta yi har yanzu dai a matsayin idan doka zargi ne sai an samu tabbas akan waɗannan laifuffuka to kafin a hakan doka ta ce za a iya ba mutum beli ko da ma an gurfanar da kai gaban kotu ne aka ce ana shari'a akan manyan laifuffuka da kai tsarin mulki ya nuna cewa a idan doka ba ta yi laifin ba sai lokacin da aka tabbatar da wannan laifin amma a yanzu ganin irin nauyin laifin da ake zargin shi da tabka ba ganin sako shi a beli zai iya dagula waɗansu hujjoji ko bayanai da ake bin kadinsu na tabbatar da laifin da ake zargin shi din akai? kai. Eh, to gani nake tun farko da aka fara bincike a kai ba a yi hanzarin ba da belinsa ba sai da aka tabbatar da duk wasu takardu ko wasu gasidu ko kuma wasu hujjoji da ake sa a yi amfani da su suna gaban kwamiti tukunna to sai ake ganin cewa wannan lokaci ne ya dace da ake ganin za a iya mashi sakin yin talala akan haka kuma kaga bai da yancin ya koma ofishin shi ya zauna inda dama an riga an dakatar da shi a matsayin shi na ciyaman na wannan hukuma to kuma hakan ba zai sa shi ya shiga ya fita ba akan wasu al'amura kuma ko da ma binciken suke yi a kwanakin da suka dauka suna yi a ra'ayi na ganin ya ba su daman su samu wasu hujjoji da za su yi amfani da su amma alal misali wannan belin da aka bashi ya bashi hulumin ah, yawo ya yi walwala ya je wurare ko zirga-zirga ah, kamar da aka saba ko kuwa zai zauna a gida ne ko za a takaita guraren da zai rika zuwa yawa to wannan kuma su waɗanda suka ba da belin nashi dama ana faɗan beli in aka baka shi kamar yadda na ce sakin talala ne zai kasance za a gaya maka ga wasu sharuɗa da ya kamata ka to waɗannan sharuɗan su ne za ka sa hannu a kai sannan wanda zai zo ya karɓe ka belin zai tsaya maka akan cewa eh za ka bi waɗannan sharuɗa in kuma ka ce ta wannan sharuɗa to kuma doka sai ta hau kanka su waɗannan sharuɗa kaga tsakanin su ne da kuma hukumar 'yan sanda wanda su har yanzu yana ƙarƙashin su kuma. barista abdulhamid muhammad kenan wani ƙwararren lauya a najeriya a hirar da suka yi da wakilin umar faruk musa yanzu kuma ga hadiza ta sake dawa da karashin labaran duniyar. gwamnatin shugaba trump ta shirya kawo ƙarshen wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2013 tsakanin amurka da hukumomin binciken harkokin kudaden kasar china a wani yunkuri na ƙara matsin lamba kan kamfanonin ƙasar china da ke amurka don su bi ka'idojin binciken takardun kudaden na amurka kamfanin dallacin labaran reuters ya ambaci kit crutch karamin sakataren haɓakan tattalin arziki makamashi da mahalli a ma'aikatar harkokin wajen amurka na cewa rashin bayanin gaskiya ya sa jami'ai suka yi shimfiɗar ficewa daga yarjejeniyar ta shekara 2013 wannan lamari na zuwa ne bayan shekarun da aka kwashe ana sa in sa tsakanin masu binciken kudaden amurka da kamfanonin china game da takardar kudaden da ake bukata daga kamfanonin da ke hada hadar hannayen jari a amurka musamman a nasdaq da ke harka da kamfanonin fasahar zamani hare-hare ta sama da aka kai a lardin aljaf da ke arewacin yemen sun yi sanadiyar kisan akalla fararen hula bakwai ranar laraba a cewar mazaunan yankin da wani jami'in kungiyar 'yan tawayen huti wanda ya ce adadin waɗanda suka mutu sun kai mutum tara wani mai magana da yawon ma'aikatar lafiya ta huti ya ce haɗakar dakarun ƙasashen da saudiya ke jagoranta ne suka kai hari a unguwar alhazmi a cikin lardin aljawaf kwanaki kaɗan bayan wani hari ta sama da aka kai a ranar lahadi a yankin arewa maso yammacin hajja harin na ranar lahadi da aka kai a hajja ya yi sanadiyar kisan yara bakwai da mata biyu tare da raunata wasu yara biyu da mata a cewar ofishin kula da harkokin bada agaji na majalisar ɗinkin duniya ocha yan tawayen huti sun ɗaura laifin hare-haren biyu akan haɗakar dakarun da saudiya ke jagoranta mai magana da yawon kungiyar haɗakar dakarun kanal turki almalki ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters jiya laraba cewa za a yi bincike kan hare-haren ya kuma maimaita shigen kalaman da ya yi akan harin ranar lahadi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jihar Niger Najeriya wata badakalar naira biliyan biyar da digo bakwai ce hukumomi suka bankaɗo a hukumar da ke kula da kudaden fansho ɗin tsaffin ma'aikatan jihar Daga Mina ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. ko da yake dai ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Niger bata ayyana sunayen waɗanda ake tuhuma da sace waɗannan makudan kuɗaɗe ba amma babban darakta a ma'aikatar kula da harkokin fanshon na jihar Niger Alhaji Usman Tinau ya ce akwai wasu mutane su goma sha biyar da ake harara ko kuma ake tuhuma da wawure waɗannan kuɗaɗe kuma gwamnatin jihar za ta yi duk abin da za ta iya yi wajen kwato waɗannan kuɗaɗe na tsofaffin ma'aikatan da suka bauta wa ƙasa kamar yadda ya yi ƙarin bayani. To gwamnati gaskiya ta tashi tsaye. yanzu nawa kuka gano sun bace biliyan biyar da digo bakwai akwai wanda aka yi tuhuma koko an kira ana kiran su eh, yanzu a kira su kasan eh, eh, komai ake dole ne a kira mutum a nuna mashi amma in ya ce ba zai yi ba kaga akwai da za ka shi to amma gwamnati gaskiya ta tashi tsaye gwamnati ma ya tashi tsaye cewa dole waɗanda suka yi wannan ai dole a kafin mutane to amma dole jama'a su sani ai ko ba gaskiya ba ko gwamnati ci gaba ne in ba ni ne ci abu ba kawai za ka san ba zan dubo wanda ya ci ba ba zai yi wa a halin da ake ciki dai tsofaffin ma'aikatan sun ce suna cike da fatar ganin gwamnatin jihar Niger za ta yi da gaske akan wannan al'amari domin kwato ma tsofaffin ma'aikatan haƙoƙinsu. Musa Madaki sharki na ɗaya daga cikin tsofaffin ma'aikatan. Da addu'an Allah Ubangiji ya fada da sa'a ya gano irin inda wa'annan kuɗaɗe suka fada wajen biliyan biyar da wajen miliyan ɗari bakwai ai ba kananan kuɗi ba ne wanda muke ganin yanzu kamar ni na kawo misali da kaina ina da shekaru wajen kuɗi kenan wanda ya har yanzu haƙƙi na bai shiga hannuna ba yadda ya kamata. A halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta amince da tsarin sabon fansho al'amarin da ke buƙatar ƙara wayar da kan ma'aikatan domin su fahimce shi mustapha nasiru batsari mura amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha to a jihar kibbin najeriya jama'a ne ke nuna farin cikin su bayan ganin matakin da hukumar yaƙi da cin hanci da aikata ba daidai ba wato icpc ta ɗauka na sanya ido domin tabbatar da ana aiwatar da ayyukan cigaban al'umma a mazaɓin 'yan majalisun dokoki na tarayya bisa ka'ida daga birnin kebbi muhammad nasir ya yi mana da ƙarin bayani ayarin hukumar yaƙi da cin hanci da aikata ba daidai ba wato icpc shiyar sokoto karkashin jagorancin aki garba sun je jihar kebbi domin bibiyar waɗannan ayyuka domin ganin ko ana aiwatar da su bisa ka'ida. aikin mu a jihar kebbi ya kunshi jihar kebbi gaba ɗaya wanda da muka yi totalin ayyuka ɗaɗan ayyukan za su kai abin kamar naira biliyan uku da wajen ɗigo uku da wani abu wa'anda yan majalisu eh, shekaru da suka wata suka nemi a yi musu wa'annan ayyuka su ne muke ta bincike akwai asibitoci akwai makarantu akwai wanhunan burtsatse dukkan su muna dubawa babban makasudin wannan al'amari guda uku ne mu duba shin aikin an yi shi sannan in an yi shi an yi shi daidai da abin da ake bukata a yi shi wanda su kuma hukuma ne ake su suke tabbatar mana da wannan sannan abu na uku wanda kowane amfani shine mu tabbatar da idan abin yana amfana jama'a akwai makarantu da muke gani a cikin daji inda babu kowa wa'annan an yi su ne kawai don ra'ayin wani ra'ayi na siyasa wanda ba kowa ne ke amfana da su ba na tuntubi masanin tattalin arziki Dr. Fa'i Shehu na Jami'ar Usman fado da ke nan Sokoto akan wannan batun idan da za a ce kuma ICPC za ta daure damara ta yi wannan aikin tsakani da Allah a bincika za a ga duk ayyukan da aka ce an kashe kuɗaɗe masu yawa an yi su wata shekara sai dai a sake ci gaba da samun da wasu bangarori da ba su da shi amma idan an ba da aiki wani ya danna kuɗin an ƙi yin aikin kuɗin da aka ɗauko waɗanda suna matsayin resources na ƙasa sun ɓata sannan kuma alfanun wannan aikin wanda zai kawo ma jama'a al'umma da ƙasar gaba ɗaya ci gaba ta hanyar gudanar da kasuwanci na yau da kullum tafiya da dawowa kaga an yi affecting ɗin shi. A inda hukumar ta ICPC ta tara ana aikata ba daidai ba dangane da waɗannan ayyukan wani mataki ne takan ɗauka? Matakan yana da yawa inda ya shafi matsalar ɗan kwangila za mu nemi kiran ɗan kwangila inda ya shafi matsalar hukuma da ta bada aikin ita ma za mu nemi za mu kira su bin su mana bayani. Na ne mijin ta bakin jama'ar da ake wa irin waɗannan ayyuka a jihar takebi Sunana ya Yahaya Harisu. Eh, sun zo sun bincike mu kuma mun yi musu bayanin an gina azuzuwa classes guda uku mun nuna musu su sun tambaye mu abubuwan da babu mun yi musu bayanin abubuwan da babu sunana dr basiru umar aleru eh wannan yana da kyau kwarai da gaske domin duk ayyuka ko iri na suna son fabishin yana da kyau ta zo ta duba ta gani inda aka bukata gyara ta yi magana a gyara amsula muhammad a gaskiya mutakin gaskiya mai kyau na don saboda idan ana son irin wannan binciken da ake yi zai sa shugabanni su dinga ayyukan da su Ko bayan an kammala waɗannan ayyuka kulawa da su yadda ya kamata kaɗai kan sa a more ma samun su. Muhammad Nasir more Amurka daga Kebbi a Najeriya. To a gaida Muhammad Nasir. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. baya ga haka a yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma sai mu na domin iyali ya Allah ya Allah na saurari assalamu alaikum kamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da haska fitila kan mummunar ɗabi'a nan ta fyaɗe da ta buwaye al'umma a najeriya da ya kai ga ƙungiyoyin mata suka shiga tuntuɓa da zanga-zanga da nufin jawo hankalin hukumomi su ɗauki mataki yau shirin domin iyali ya yi hira da rabi salisu ibrahim wadda aka gani a shafukan sada zumunta tana bayyana yadda aka ɓata rayuwar wata yarinya 'yan shekaru goma da maza da dama da ta yi ƙoƙarin kai kara a wajensu da cewa ana mata fyaɗe maimakon taimaka mata su ma suka shiga cin zarafinta waɗansu ma har da gayyatar ƙarin waɗanda za su yi mata fyaɗe ga bayanin 'yan fafutuka hajiya rabi a hirar su da wakilin mu isa lawal ikara nukan gaji da bada labarin an yi fyaɗe nan an yi fyaɗe nan na fi so in gaya ma al'umma nan an yi hukunci ga wani labarin kaza da kuka sani an yanke hukunci wanda wannan shine ya fici mana tuwa a kwarya kuma shine ba ma samu zan iya ce maka kaman watanni biyu da suka wuce ko uku cikin wannan lockdown din na kullen gida da aka samu kungiyar mu kadai mun samu rahoto na fyaɗe kusan guda talatin da 34 waɗanda baki ɗayan su mun bitin daga police station zuwa state cid wasu suna kotu wasu kuma suna nan a gurin 'yan sanda amma abin da zai baka mamaki wannan wannan kes din idan aka bar shi zai iya shekara biyar ko goma ana yi ba tare da an yanke hukunci ba wannan shine babban abin da ya fi damu me ke kawo jan kafa game da irin wannan ah, shari'o'i na fyaɗe gaskiya abin da yake kawo jan kafa yana da yawa zaka ga mun je likita ya tabbatar an yi fyaɗe wanda ya aikata ya tabbatar da bakin shi confessional statement kenan ita wanda aka ma gashi ciwo ko jini ko budewa ko kuma buɗe murfin budurci musamman a na yara ƙanana abin da yasa nake ta misali da yara ƙanana kafin ka ga an yi ma babban mace fyaɗe guda ɗaya ƙididdiga ya nuna sai an ma yara ɗari ko ɗari da hamsin fyaɗe shi yasa nake magana akan na yara shine kowanne ta'azzara yanzu wannan abin da ke kawowa muna da wa'annan hujjojin amma in aka je kotu sai ka ga ana ta jan kafa kafin hukumar 'yan sanda ta tattara bayananta shi ma wani lokaci ne kafin a je ministry of justice wanda su ne ake ce musu department of public prosecution su suke wanzar da doka da shawarwari da za a kai high court babban kotu wanda a nan ne ake yanke hukuncin manya-manyan laifuffuka watan laifin da ya kama da fashi fyaɗe sata mutane da sauransu to a nan ne za ka ga an shekara biyar shida goma ana jan kafa akan kes kwaya ɗaya kuma wannan kotuttukan sun daɗe tun zamanin mulkin mallaka ya kamata a ce 'yan wakilan majalisosi da su sanatocinmu da waɗanda suke da ruwa da tsaki akan kwaskwarima akan kundin tsarin mulki su yi ma waɗannan dokokin gyara saboda a dinga yanke waɗannan hukuncin da gaggawa saboda banin shi da ake yana daɗewa shi yake kawo mutane suna ta aikatawa tun da wane yayi ba a mai komai ba wane yayi kullum sai dai mu ta bada labarin an yi fyaɗe amma ba a yanke ma mutane hukunci. Me ya fi damun ki a cikin wa'annan shari'u ko mutane da kuka kama wani fyaɗe ne ya fi damun ki da bata miki rai gaskiya wanda ya fi bata min rai da damuna a ciki shine wani mutum wanda ya ma yaran shi biyu fyaɗe wanda jaririya a ciki watan ta shida ya dinga sa mata al'auran shi a baki tana zuke maniyin shi a cikin cikinta cikinta ya kumbura wanda daga bisani an sake shi tun a police station ba a kai shi kotu ba kuma sannan ita matan ta dawo mun zama abun gudu a wurinta sannan mu kuma rayuwar mu ta zama abin nima a gare shi wannan fyaɗen ba zan taɓa mantawa da shi ba sai wanda ɗa da uba da jika suka shekara ɗaya suna mata fyaɗe yau shekara biyar tun 2015 yana nan yana yawo da shi da iyalan shi a cikin gari ita kuma an ɓata mata rayuwanta kuma yanzu haka ba a yanke mai hukunci ba to wannan kes ɗin da kuka gani na kwanan nan shi ma ya tayar mana da hankali wannan yarinyar da aka ɗauke ta a kofan gidansu aka je aka yi fyaɗe da ita a wani wuri aka ɗauko ta aka zo aka sata wai a cikin masallaci to wannan abun. babban bakin cikin shi shine har yau ba mu san waye ya wannan fyaɗen ba sai kuma wannan na baya bayan nan da ya faru yarinya yar shekara goma wanda mutum biyar suka haɗu suka mata fyaɗe abin al'ajabi uku daga cikin su uwa ɗaya uba ɗaya kuma har da tsoho ɗan shekara kusan saba'in a ciki ya ce shekaran sittin da biyar amma ya tsufa ga furfura zai mata fyaɗen nan da safe wani in ya ganta ya zo ya mata da rana in ta kai tallan taliya a kasuwa sannan kuma wani ma ya ba wani labari a haka suka faɗi su biyar suna mata fyaɗe continuously yanzu ya kai ga fitsarin jini take yi ba ta iya yin fitsari saboda wurin fitsarinta ya fara toshewa ta samu matsala ga infection ya shige ta yanzu haka cibiyanta ciwo yake yi amma mun gode ma Allah an kamo hudu daga ciki guda ɗaya muna nan muna neman shi ga baki ɗayansu suna nan a hannun 'yan sanda ana ci gaba da bincike sun kuma ansa su to ya kamata akwai kotun gaggawa wanda in zai yiwu a ce mata ne alkalai tunda muna da mata alkalai a samu kotun gaggawa da mata alkalai mata lauyoyi wallahi gwamnati za ta ga yadda ake yanke hukunci da gaggawa za mu dinga yanke hukunci ba ganin ila za ku yanke hukunci da fushi wani irin fushi mai laifi ya ansa laifi ga shaidu sun gabata ga alamomi duk sun bayyana me na tseko ana shekara goma in yarinya tana shekara hudu aka mata fyaɗe a arewa daga ta kai sha biyar sha uku an aurar da ita kes ya mutu idan muka kira iyaye su zo su ba da shaida sai su ce sun bar kes din sun haƙura amma aka yi mana wata kotu ta musamman yadda aka yi ma corona wannan irin yaƙi aka mata imani imajensi wallahi da gwamnati za ta yi mana imajensi na maganan fyaɗe a zuba lauyoyin nan mata muna da su a zuba alkalai mata a zo a ga yadda za a dinga yanke hukunci a wata shida kai wata shida ma ya yi yawa da gaba ɗaya wallahi an kawo tsaikon fyaɗen nan amma idan gwamnati ba ta da interest sai na midiya kawai ta fito jarida ta ce ta yi kaza ta yi kaza ta yi hukunci to wallahi ba za a kawo ƙarshen wannan abun ba ya kamata a dinga nuna ma mutane izina saboda a daina shi wannan da ya nazari aka ce an yanke mai hukuncin kisa saboda ya kashe yarinyan ne ya yi fyaɗe kuma ya yi kisa kuma yanzu haka muna so a tabbatar da abin kuma insha Allah muna sa rai za a tabbatar a rubuce shi a rataye kowa kowa ya gan shi amma irin wannan bala'i da masifa ba mu da sukuni a makaranta ba mu da sukuni a aiken yara waje a cikin gida ma yaran mu basu tsira ba wani irin tashin hankali ne ya zo mana akwai masu ganin cewa wannan matsala ta fyaɗe fa in aka duba da kyau za a ga cewa su ma iyaye suna ba da gudunmawa wajen sakaci a game da 'ya'yansu wallahi da gaske ne bamu taba cire iyaye daga sakaci lokaci ba musamman kina da yarinya ko yaro tun da fyaɗen na ana ma yara maza da mata sai ku saki yara a titi ko kuma yaro ya dame ka da wasa sai ki ce fito waje kai wasa sai ka ga makoci ko dan makoci ko aboki ko wanda aka yarje mishi tunda bako baya zuwa ya fyaɗen nan idan ɗanki ya daɗe bai yi ba bai dawo ba ba za ki neme shi ba sannan kuma wani lokaci sai a dinga rufewa saboda ɗan ɗan uwa ne ko aboki ne iyaye suke rufe wannan fyaɗen rufewa rashin fitowa a faɗa yana ƙara hauhawan fyaɗe shi ya kamata iyaye idan an yi su fito su faɗa muna zaune muka ga an yi fyaɗe a ƙasan yarbawa duk wani mai kuɗi ko ɗan siyasa ko mai faɗa a ji sai da ya ɗauki kati na flag ya nuna ba su yarda da fyaɗen mutum ɗaya ba mu kuma a arewa kullum ana ma yaran mu hamsin ɗari fiye da haka fyaɗe a jihohinmu kullum kullum baran da ba a yin fyaɗe amma an bar mu kamar mu kaɗai muke magana ya kamata malaman addini sarakuna masu faɗa ji. fastoci su fito wannan abin yaƙi ne yake neman ya cinye mu wallahi in mutum ba a yi magana ba zai zama kila kowane gida sai an fyaɗa yara wannan babban fitina ne babban kalubale ne yanda malamai suke haɗa kansu suke aje bambancin addini ko aƙida a tare da su in lokacin siyasa ya zo a nan ne ya kamata su haɗa kai domin ceto al'umma saboda in an gama lalata yara an gama sa musu cututtuka wa'anne ne manyan gobe wa'annan ƙananan yaran tun yarinya tana shekara biyu uku an riga an sa mata cututtuka cuta kila ta girma da shi ba ku san mutum nawa za su samu ba mutum nawa za ta iya kashewa muna da waɗanda sanadin fyaɗen nan duk suna da cutan ƙanjamau to menene za mu iya cewa an sa musu cutan sida saboda wannan wannan fyaɗen amma kowa ya kama baki ya yi shiru. hajiya arabu salisu ibrahim kin daɗe kina bibiya wa'annan eh, irin wa'annan abubuwa duk abin da ake gani akan magana fyaɗe kin gani a dunkule me kike ganin za a iya bi ya zama mafitar da kila za a iya kawo karshen wannan batu. na farko shine iyaye su kula da amanonin da Allah ya basu idan ka haifi ɗa ba ka haife shi sakaka ba sannan da yawa zaka ga wa'annan yaran da ake magana yan talla wasu ba sa tare da iyayensu kullum ana ɗaura laifin a iyaye mata da gaske ne saboda mace ita ce take kula da ragaman gida amma su ma iyaye maza wani lokaci in suna sauke haƙoƙinsu ba su ban matan da nauyi ba za ka ga yawan ɗaura ma yara tallace tallace nan ya ragu saboda haka su ɗauki nauyi su daina sagar cewa ana barin uwa da nauyin ɗaukan ƴaƴayenta sannan kuma ita uwan idan an bata ta zama mai kula akan iyalanta duk talauci ban taɓa ganin wanda sanadin tallace arziki da kuɗin talla ba kuma ina tallace-tallacen da yara ƙanana masu bara su ma muna samu magana luwaɗi na 'ya'ya maza ya kamata a dinga lura da tarbiyyansu a ga ina suka fito ina za su je sannan kuma duk inda aka je aka dawo gwamnati fa ita ce juji dole gurin ta za mu dawo anan nan za mu kuka domin mu ba mu da doka a hannun mu gwamnati take da 'yan sanda ita take da kotuttuka gwamnati ita take da doka a hannunta ta wanzar da dokan implementation tana da dokoki masu kyau amma wanzar da dokokin shine magana To da fatar an saurari wannan bayani da kunnuwan basira za a kuma dauki dukkan matakai da suka wajaba domin dakile wannan mummunan ɗabi'a. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu gayyaci wata lauya da ke bibiyar wannan lamarin domin jin abin da take gani yake ƙara ba da damar ci gaba da wannan mummunan ɗabi'a. Sai ku kasance tare da mu. Yanzu a madadin bakuwar tamu Rabi Salisu Ibrahim da wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya to a gaida alheri grace abdu yanzu kuma sai labarai a takaice kusan mambobi da shugabannin kungiyar masu tayar da kayar baya ta ms-13 24 ne aka kama ake kuma tuhuma a zaman wani bangaren shirin jami'an tsaron gwamnatin tarayyar amurka na wargaza shugabancin kungiyar a jiya laraba fadar white house ta nesanta kanta da sabuwar caccakar da aka yi wa dr anthony fauci kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na amurka game da yadda ya tunkari annobar coronavirus har ma wani ra'ayi da aka wallafa a jarida ya bayyana shigen wasu ra'ayoyin shugaba donald trump 'yan sanda a rasha sun kama fiye da masu zanga-zanga ɗari da ake adawa da yin kwaskwarima a kundin tsarin mulkin ƙasar da ta ya ba vladimir putin damar ci gaba kasancewa kan karagar mulki karin shekaru goma sha shida a cewar wasu masu sa ido kan harkokin bin adama. gwamnatin shugaba trump ta shirya kawo ƙarshen wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2013 tsakanin amurka da hukumomin binciken harkokin kudaden kasar china a wani yunkuri na ƙara matsin lamba kan kamfanonin kasar china da ke amurka don su bi ka'idojin cikin takardun kudaden na amurka masu aro da hakan ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi idan allah ya mu za ku ji wani sabon shirin daga ofishinmu na birnin yamai da ke jamhuriyar nijar yanzu a madadin hadiza kyari wacce ta taya gabatarwa sai kuma ciba hero ne da haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya